الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب yana mana bayani akan fa'ida ta saba'in da bakwai cewa zikiri ya fi addu'a ambatan Allah da yabansa ya fi a a inda yake ci gaba da mana bayani akan cewa shi yasa ita kanta addu'ar da mutum zai yi ya roƙi Allah idan yi mata shimfiɗa wacce take ta yaban Allah Ko Allah subhanahu Ta'ala ya fi amsan wannan addu'a saɓanin kawai mutumin da kawai zai zo kawai fara Allah ban kaza ba tare da ya yi shimfiɗa ba shimfiɗan nan ta kasance ta yaban Allah da yi ma Allah kirari da faɗin sunayen Allah mafiya kyau da faɗin siffofinsa waɗanda suka fi daraja to shine sai yake a ci gaba da misalan da yake buga mana sai ce wa minhu daga cikin irin wannan gabatar da yaban Allah kafin a roki Allah domin addu'a kai tsaye kawai ta cilla ta tafi hadisu buraidat al-aslami hadisin sahabin annabi sama buraidat al-aslami alladhi rawahu ahli sunan wa ibn hibban fi sahihi wanda ashabu sunan suka ruwaito shi a cikin sunan ɗinsu sannan kuma al’imam ibn hibban al-busti shi ma ya ruwaito a cikin fahihinsa a taƙasim wani anwa an rasulallah da sani a rajulan ya da'o annabi salama ya ji wani mutum yana addu’a wa huwa ya ƙulu sai yana cewa addu’a tata Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد annabi sama ya ji sahabi buraidatu ya ji wani mutum yana addu'a ya buɗe addu'a sai ya ce Allahumma ya Allah inni ka lallai ni ina roƙonka bi anni domin ni ashadu ina shaida annaka anta Allah kai ne Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai al'ahadu kai ne wannan kwara ɗaya tilo ɗin kai kaɗai al'ahadu. as kuma kai ne wanda ake nufinsa da bukata ibn abbas radiyallahu anhuma kamar yadda al-imam tabari ya ruwaito a cikin tafsirinsa yace ya fassara as-samad da السيد القائم بنفسه المقصود بالحوائج wanda ya kasance a sayyid jagora alqa'im bi nafsihi wanda ya tsayi da kansa al-maqsud bil hawa'iji wanda duk wata bukata shi ake zuwa wajen sa a roƙa a wajen sa ake roƙon bukata ya biya to shine as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam ya kulle kufuwan ahadun sannan babu wani kwara ɗaya a cikin mutane ko a cikin aljanu ko a cikin halittunsa gabaki ɗaya da za a ce shi tamkarsa kufu'i ne tamka wanda za a ce daidai kuki Allah bai da wannan me shimfiɗa in mun lura za mu ga kul A ahad ce markaɗe ta a cikin wannan addu'a faqala da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan mutumin yana addu'a sai ya ce laqad da'a ausa ala Allah bismihi al-a'zam wallahi wannan mutumin ya kiraye Allah da sunansa wanda ya fi girma alladhi idza du'iya bihi ajaba wanda in aka roke shi da shi sai ya amsa wa idza su'ila bihi a'za in kuma aka roke shi sai ya bada in aka roke shi da wannan sunan sai ya bada in aka yi addu'a da shi sai ya amsa duba sirrin da ke cikin wannan shi yasa yin addu'a mutum ya fara shimfiɗa da abin da yake yabo ne ga Allah subhanahu WaTa'ala, wata shimfiɗa ce mai girma da kama ƙafa mai kyau da mutum zai domin da kai tsaye Allah subhanahu WaTa'ala ya amshe ta wannan ba na nuna maka falalar zikiri akan addu'a wannan hadisi ne sahihi وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا أنس رضي الله عنه يا كسن شتا غدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أزوني ورجل يصلي سيقا ونمتن ينا الدعاء ثم يسلى كي ثم دعا سنن الدعاء daga cikin addu'a ta sai ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم mutumin nan da ya gama addu'a sai ya ce da ya gama sallah ya daga hannunsa yana addu'a ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka lallai ina roƙonka ni ina roƙonka bi anna lakal cewa yabo na kai kai kadai ka cancanta a yi maka yabo da irin yabon da ka cancanta da shi la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya ce kai almannanu kai ne wanda ka kasance mai baiwa kai ne almannan badi'us samawati kai ne wanda ka kaji san mai wal ardi da kasa ba ta wani ka kwaikwaya kai taka ba kai ne kai shine badi'u ya zal jalali ya ma'abuci daraja wal ikrami da kuma darajantarwa kai kana da aljalal sannan tukuri shine al-ikram din ai kana karamta bayanka kana darajantar da su kana ba su matsayi kana musu kyauta kana musu baiwa kun ga ya siffanta Allah subhanahu Ta'ala da siffofinsa ya hayyu ya wanda yake rayayye ya ƙayyu ya wanda kuma ya tsayi da kansa al-qayyum kenan فقال sama da manzon sama ya ji wannan bawan na Allah yana addu'a sai annabi sama ya ce laqad da Allah a al'azami hakika ya kirayi Allah da sunansa wanda ya fi girma allazi idza du'iya bihi ajaba wanda in aka roke shi da shi sai ya amsa wa su su'ila bihi a'ata in kuma aka roke shi da shi sai ya bada wannan malamai sun yi basu a cin waɗannan hadisan ashe dukkan waɗannan addu'o'in suna cikin ismullahi al'azam shi yasa ismullahi al'azam ba abu ɗaya bane al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi wa afa anhu yana faɗa yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye wasu abubuwa ya ɓoye lailatul qadr saboda mutane su tashi su ibada su ibada duka watan ramadan kasuwa ga wata rana kwara ɗaya su ce ita kaɗai ce lailatul qadri shikenan sai ya zama ba su ibada sai wannan ranar ta zo sannan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye ismullahi al'azam sunan Allah wanda ya fi girma saboda ne saboda duka mai nutsu a cikin sunayen Allah al-husna musamman anoninsu mu san su sannan mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da su amma waɗannan hadisan guda biyu sun zo sun faɗan mana waɗannan to amma a ciki ai ba sunan Allah ɗaya kawai aka faɗi ba an faɗi al'ahad sunan Allah a waccan addu'ar ta farko as-samad sunan Allah waɗannan sunayen Allah ne guda biyu al-ahad as-samad sannan anan an faɗi sunan Allah al-mannanu an faɗi sunan Allah badi'us samawati wal ard an faɗi sunan Allah zul jalali wal ikram an faɗi sunan Allah al hayyu an faɗi sunan Allah al qayyum kun ga shine wannan to daga abinda ake bukata shine a yi nutsu a cikin amfani da sunayen Allah maɗaukata mafiya kyau masu tsarki a Allah subhanahu wa ta'ala da su amma waɗannan addu'o'in guda biyu annabi sama ya faɗa ɓalo-ɓalo cewa akwai ismullahi al'azama a cikin su da in mutum zai yi addu'a ya fara shimfiɗa da irin waɗannan addu'o'i fa akhbara annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari anna du'a lalle addu'a yuftajabu ana amsa ta idza taqaddamahu hadha sana'u sanau wal idan wannan ambatan da kuma wannan yaban da jinjina suka gabace ta Allah kai tsaye zai amshi wannan addu'a wa annahu ismuhu al-a'zamu kuma lallai wannan addu'ar ita ce sunan Allah maɗaukakin sarki wanda ya fi girma, fakana zikirullahi azza wa jalla, sai ya kasance ambatan Allah mabuwayi da ɗaukaka, wasana'u alaihi da kuma yabansa an jiha ma tsalaba bihi la'abdu hawa'idahu. sai ya zama waɗannan su kasance su ne mafi cin nasarar abinda bawa zai roki Allah subhanahu wa ta'ala biyan bukatunsa mutum ya wannan ko ya wata shimfiɗa da ake fatan Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye zai karɓi addu'ar da sharaɗin ya cika sauran sharaɗa domin addu'a tana da sharaɗoɗi amma wannan na ciki iyaka wannan gabatarwar suna ɗaya daga cikin alamomi da za su sa Allah ya karɓi addu'an mutum akwai sauran shirɗa daga ciki akwai cin halal kowa ya sani daga ciki akwai al-yaqin ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل له والنينة وهذه فائدة أخرى wannan wata fa'ida ce ta daban min fawaidi dhikri was sana'i daga cikin fa'idojin ambatan Allah da kuma yaban Allah ce ita annahu yaj'alu du'a mustajaban ashe daga cikin fa'idojin zikiri da duk malam bai ambace su a baya ba can kenan wannan fa'ida za ka iya cewa ita ce alfa'idatu saminatu wa sab'una fa'ida ta saba'in da takwas duk da cewa bai sarraha ta a haka ba mun gane kalla da kyau a naku bai ce alfa'idatu bai ce asaminatu wasaba'un ba ko ya ce daga asabi'atu wasaba'un ita ce yake mana bayani kanta a namu a kwafi na asabi'atu wasaba'un الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وأن وآلائه وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته nan yana bambanta mana tsakanin addu'a da azzikir ita ce fa'ida ta saba'in da bakwai mun gane? fa'ida ta saba'in da takwas ita ce wannan an na zikira ya ja'alu du'a mustajaban mun gane? to shine yace wa hadhihi fa'idatun ukhra wannan wata fa'ida ce ta daban min fawaidi dhikri was sana'i daga cikin fa'idojin zikirin Allah da kuma yaban Allah annahu yaj'alu du'a mustajaban shi zikiri na sanya addu'a ta zama mai ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah فالدعاء الذي تقدمه الذكر دعاء دعاء da ambatan Allah ya gabace ta wasana'u da kuma yabon Allah abbalu wa aqrabu ila al-ijabati ita tafi kusa afdalu tafi wa aqrabu tafi kusa ila al-ijabati da a amsa ta min ad-du'a al-mujarradi daga addu'ar da take gaya addu'a gaya ita ce addu'ar da aka yi ta ba a ambaci Allah a farko ba ba a yabi Allah ba ba a ma Allah kirari ba haka nan kawai shikenan malam ibn qayyim zai buga mana wani misali nan gaba wallahi masalul a'la ya ce kai ne ka zo ko baba ne yaro ke neman ɗan shi ke neman wani abu a wajen shi da zai ɗan haɗa da wasu gwalangwasai haka da wasu maganganu masu daɗi ya yi shimfiɗa sai an fi saurin bashi ne da kawai zai ce baban ba ni kaza haka mata mai hikima idan tana buƙatar wani abin hannun mijinta ya fita daga hannunsa ya dawo hannunta to sai ta shimfiɗa sai ka gidan da namijin ya bata takan zaɓi wani lokaci mai kyau ƙila sai ta ƙaddama mishi wani abinci mai daɗi sannan sai ta zo sai ta faɗi bukatarta shi kenan kawai bai san lokacin da zai ce ya ma yi mata ba abinda ta nema sai ya nan ba to walillahi almasalul a'ala saɓanin wanda kawai zai zo ya ce bani fa idan dafa ila zalika ikhbaru al bi halihi idan bayan wannan yaban da aka ma Allah sannan bawa ya riɓanya ko kuma ya danganta bayan ya yabi Allah ya danganta ikhbarul abdi bi halihi shi bawan kuma ya faɗi yanayinsa wa maskanatihi da cewa shi shi ne wa iftiqarihi kuma shi mabukaci ne wa i'tirafihi kuma yayi ikirarin haka a gaban Allah duba in kuna karanta waƙoƙin waƙoƙin waƙoƙin yabo na na, na mawaka irin su almutanabbi a zamanin su yadda suke sai sun yi yabo sun yi yabo sun yi yabo sannan suke ba suke gabatar da suke gabatar da su wata rana sai daula ya niyya zai fita almutanabbi yana son ya samu wani abu a hannunsa يتي أين أزعمت أيها الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام يتي كاي مثل ميدا يتي يا قيمي درجة يا قيمي يتي نحن نبت الربا وأنت الغمام إني فإنت غي أن كنانا كنانا دابا تقام بتوا با وأنت الغمام كلكم مكين زلجيتي kaga ba zai san lokacin كوي kawai sai dai kawai yana zubo mutum ya faɗi bayan ya yabi Allah sannan kuma sai ya nuna cewa shi makaskanci ne ya nuna tsanancin matsananciyar buƙatar da yake ciki ka ɗauko a ƙur'ani yadda ƙur'ani yake koya mana wallahu al-ghani wa antumul fuqara wallahu ya'lamu wa antum la za ka yi addu'a ka ɗau irin waɗannan sigogin ka sa su Allahumma anta al اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم علمنا waɗannan makamantan irinsu idan da nan da mutum ya addu'a sai Allah subhanahu wata'ala ya karbi addu'a kana ablagha fil ijabati wa abdala wannan ya fi ya fi kaiwa matukar a amsa masa wa abdala kuma ya fi sai da ka faɗi bukatar ka kai ba Allah sannan ka faɗi matsayinka kai ƙasƙantacci ne ka yabi Allah da ɗaukaka kai kuma ka siffanta kanka da ƙasƙanci ka yabi Allah da wadata ka siffanta kanka da talauci ka yabi Allah da ilimi ka siffanta kanka da jahilci kai tsaye da kai addu'a sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa maka nan ba wajen tsayawa bane amma dole mu tsaya dawo ma الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد